subscribe and sign up. Please da yake ba ko subscribe sanarwa don samun sabbin da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Littafin matar aure. Kashi na bakwai. Kamar yadda ta saba karfe takwas ta shirya za ta fita makaranta. Tana fitowa ta gasa dam kwance a falo har ta shafa su za ta wuce. Ya taka mata tsawa tare da faɗin babu inda za ki koma ciki. Na ga alama a cikin a can kika fara kawayen banza shi yasa kika fara musu da ni har ina faɗa kina faɗa bata ce komai ba ta koma ciki don ta so su cika musu ganin ta yi sama ya sa shi gyara kwanciyar sai yana faɗin na so ki min rashin kunya in da ke ki wallahi kamar jaka tunani ya shiga na abin da ya faru da shi a zahirin gaskiya ya taɓa harka homo amma bai taɓa jin daɗinsa ba kamar na yau duk da ya wahala amma yanzu wani irin sha'awa ke bijiro mai kana dole ya dage sauran kudaden sa ya biya samari da su ya samu dukiyar mutane ta dawo da wanda shi kansa zai ci ya more ya tara mata ya tara maza da wannan shawara bacci yayi gaba da shi Husna ko tana haurawa ɗakinta ta ɗauki wayarta tare da kiran Abba yana ɗauka suka gaisa ya ce Husna ba da wata matsala ko zuciyarta na ta ingiza ta akan ta faɗa mai yayin da wata ke nisar da ita cewar ba zai yarda ba tunda ba ta da hujja alhamdulillah kiran ka ne mu gaisa abba na ji kamar voice ɗinka ta yi low lafiya ta ce hawa yana zubo mata dan murmushi ya ce husnati kar ki damu lafiya kin ji kina buƙatar kuɗi ko zaki wani abin a'a abba akwai sauran wanda ka bani sai dai abba akwai wata tsohuwa a nan ta koro mai magana ta koro mai maganar su inna da taimakon da take so ya musu wanda take shi ma ya ji ya cika da tausayinsu ya ce ki karɓo min akawun namban shek ɗin naku sai in tura musu wani abu ya kara jari daɗi ta ji sosai kamin ta kashe wayar ta yi kwanciyar ta lumshe ido a hankali ta ce zan yi a hankali ta zan inna da malamina ina tausayin ki sosai Allah ya bani ikon faranta ranki ina jina cikin nishaɗi da walwala a duk sanda na ganku ina buƙatar sararin da zan kasance da ku a koda yaushe ina ma iya sadan bai zama shamaki tsakani na da ku ba da yanzu ina tare da ɗaya daga cikin ku ina ma ya sadan mutumin kirki ne da ya kasance mai tausayin ku ya shek tun karfe takwas yake tsaye gaban window yana jiran shigowar na gidan nasu amma shiru harkokin lokacin makaranta yayi bata zo ba da saurin sa ya fita ya shiga ajin nasu nan ma shiru zama yayi dan kar su ga kamar wani abu yayi shiru an dauki lokaci amma ya kasa komai sai muraja'a da yasa suka yi ta yi don ya kasa ganewa balle ayi yi batun yi musu kare wani irin kunci da zafi yake ji a zuciyar shi shi yasa me yasa ta ki zuwa Allah ya sanya tana lafiya ko dai mijinta ya sake dukan ta to ko dai ya faɗa ma inna ta je ta gani ko lafiya kai mijin baya barin a shiga gidansa ya Allah ya faɗa a fili tare da rike kansa da ke barazanar fashi da kyal ya iya miƙewa yana jinjiri ko sallama bai musu ba ya fita harsa ta ce ya shek baki ɗaya ka canza ni matsala nake hangowa karara a idanunka ga kawata yau ita ma bata zo ba Allah ya sa lafiya wata Farida da take kusa da ita ta ce ni ma dai na rasa gane kan ya shek kila kuma aure yake so ko soyayya ya fada kin san ustazai akwai iya afkawa baki ɗaya gabaki ɗaya suka sanya dariya suka yi addu'a suka tashi ba dan lokacin tashi yayi ba sai dan babu malami da kyar ya iya shiga gidansu wani irin jiri yake ji cikin sa'a bai samu inna a waje ba da sauri ya fada ɗakinsa tare da kwanciya ya rike kansa tare da sanya hannun hagunsa ya dafa saitin zuciyarsa da ke mai wani mugun bugu dam dam dam karki gujin ki zo gare ni husnati dan Allah karki bar ni my life ya faɗa da karfi tare da sakin kuka kamar jinjiri da kansa yake tausayin kansa dan dan zuciyarsa ta kai ta baro wayarsa ya jawo amma abin takaici ko nan banta bashi da ita ina ma amfanin ya faɗa ina ma amfani ya faɗa a bayyane tare da kifewa ya limshe ido hawaye suka ci gaba da kwaranyo mai wanda su ne kawai in yana fitarwa yake samun sauki na nauyin zuciyarsa Allah sarki bayan kwana uku Sadam ne tsaye a bakin wani katafaren kulub bayan sallar isha'i duk wani tantere in ya kai shege a nan yake tsayuwa maza da mata ga mutane nan na ta harkar gaban su maza da mata cikin shiga ta rashin mutunci a da yayi niyyar watsi da maganar dan iya amma tun da ya ga an yi kwana biyu mai gidan shi bai neme sa ba ya aminta har waya ya mai ya dauka suka gaisa lafiya kalau bai yi maganar kuɗi ba sai yaje ji ya sake yarda akan ya sa shi yana gyagijewa ya fito don neman wayanda zai huta da su yan mata ke ta kawo mai hari sai dai ya lashe baki don an riga an mai katanga da su wata ce ta karshe da ta zo tana kokarin goga jikinta da nashi ya sanya karfi ya ture ta a fusace ya ce me zan da ke namiji nake nema dan uwana ido ta gwalo tana watsa mai harara ta ce tare da cewa ashe ma karamin dan iska ne bari in hada ka da bosho ubanka ne a harka anan ta shiga fala ma wani saurayi kira daga can ya taho cikin kasaita ya sha wanka ya gaji da haduwa yana sanye da kananan kaya sau sai kamshi suke wucewa ta yi tana taunar cingom tare da cewa irin ku yake nema ta yi gaba bosho take idanunsa ya jawur sha'awa ta motsa mai ganin sadam kyakkyawa ajin farko gashi da gani ya ji da naira rungumin sadam ya yi daga tsaye tare da tura bakinsa cikin na sadam da sauri sadam ya kawar da kansa yana faɗin me haka dalla mu je kaji kana ɓata min lokaci jikin bosho har rawa yake suka ɗauki hanya kamar dai yadda zuma ta mai haka shi ma ya mai akan hotel za su ba eh ya ce mai kawai ya yi shiru bosho bai koma kansa Bosho bai kawo wa kansa Sadam na da mata ba kai tsaye gidan Sadam suka nufa bayan ya shiga da motar ya fito yana bubudawa yayo gaba yana faɗin biyo ni bin bayan sa Bosho yayi tare da rike hantsar wandarsa da yake jin za ta fasa ta fito a falo suka sake zuba suka zube Sadam ya kalle shi sosai ya ga bai da wata makusa shi kan Bosho a matsaye ce a matsaye yace ka kawo ni kuma ka zuba min ido me yasa kuke cin junanku ne wai ni fa na bi jin daɗi in yi mu'amala da mace sama da namiji dariya sosai bosho yayi kan ya gyara zama yana ɗan zuge zip din wandonsa don ya samu sukuni kan ya ce wannan harkar babu abin da ya kai ta saurin kawo kuɗi kana manyan alhaza wannan duk kuɗin da kake gani suna da su to wannan harkar suke mafiya yawansu kai kanka zan iya rantsewa akan cewa kuɗi kake nema don haka akwai waɗanda suka yi bukin ɗina maza mu yi abin da za mu yi ka sallame ni in wuce tsaki ya dan yaka min yace bana son ina jin wannan zafi bosho ya zaro kwalba kamar ta zuma yana mai fit da gabansa ya shafe shi tas lokaci ɗaya sadam ya ji ya burge shi ganin irin halittarsa hakan ya sa shi ya yi tsit a falon suka fara aikata masha'arsu wanda duk bosho ne gwani na gwanaye shine ke ta sarrafa sadam a hankali yana mai abin da gobe zai kara wani masifafan daɗi sadam ya samu kansa da ji lokaci ɗaya fara wani gurnani yana surutan daɗi cikin baccin da ya sace ta bayan ta gama sallah take jin wani nishi bude idan ta yi tare da kallon wayarta da ke gefe ta kunna ta ta ga tara ba ta yi ba tashi ta yi cikin sanda ta dan fara fitowa don ta ga ko lafiya ɗakin sadam ta bude ta ga wayan ba kowa akan yasa ta fara kokarin komawa ɗaki tunowa da ta yi da baya jin daɗi kwana biyu tana shaidar ko fita baya yi yasa cikin rauni irin na mace tare da jin babu daɗi ko ba komai dan uwanta ne musulmi kila yana cikin wani hali gwara ta zo ta gani ko da abin da za ta taimaka mai turus ta ja ta tsaya lokacin da idan ta yi mata tuzali da abin da wanda ake ikirarin mijinta ke aikatawa luwaɗi ta faɗa a razane cikin ihu wanda ihun nata ya sa sadam da ke kan bosho dago jajayen idanuwan shi ya kalle ta bai razana ba bai tsorata ba sai ma bosho ne ya ɗan firgita tsawa da ya daka mata akan ta kauce ta bashi wuri ta dawo da ita hayyacinta cikin wani irin tashin hankali ta yi sama ta faɗa kan gadonta ta fashe da kuka ta kai awa ɗaya kwance kamun kuma kamar an zabure ta ta mike ta sako da gudu ta yo kasa inda ta iske shi kwance daga shi sai ya gajeren wando yana latsa waya fuskar sa face sai murmushi yake dan chat yake da bosho yana faɗa mai yanda ya tsorata da ya ga Husna shi kuwa yana faɗa mai yanda matsayinta yake a wajensa da irin dukan da yake mata da tsoron shi da take sai dariya suke ya Sadam da me na rage ka da kake wulakanta ni zan iya jure ganin kana mu'amala da mata amma wallahi ba zan jure ganin kana mu'amala da jinsin ka ba luwaɗi ba ka san hukunci da makomar mai aikata wannan abin kuwa me zaka ji kana shiga cikin najasa dan uwanka me zaka samu wallahi barin ka zanyi ba zan iya zama da kai ba ka kashe ni haka kurum da yaren tata kana kawo min katti gidan aure na na sunna kana faɗa musu yanda kake min a gaba na kake kwanciya da su baka jin kunyar mahaliccinka balle ni banza me kake so me kake nema daga gare su faka tsoron Allah ya ɗauki ranka a wannan yanayin me zaka ce masa in ya tashi ka akan abin da kake aikatawa tashi yayi jikinsa ya danyi sanyi da kalamanta kamin ya isa wajen ta ce Husna asara da ta afka min ita ta ja aikata wannan nan ya shiga koro mata ibtila'in da ya faɗa mai a rana ɗaya da abin da ɗan iya ya ce wani marmashi ta sake da ya fi kuka ciwo kana ta ce wanda duk ya yi tawakali da Allah Allah zai isar masa dan me ba za ka fuskanci ubangijinka akan jarabawar da ya ma ba akan me za ka haɗa laifi goma da ashirin ga shirka ga zina ga luwaɗi hasbunallahu wani ni'mal wakil a ce mijina duka wannan manya-manyan zinuban yake aikatawa ba zan iya ba don Allah ka sake ni ba zan iya zama da kai ba babu saki tsakanina da ke har abada saboda mahaifinki bai cancanci ya mun kyauta in mayar masa ba amma ina iya yi miki alkawari akan duk ranar da ya mutu ya bar doron kasa to zan iya sakin ki kana wannan magana kana wannan magana tamu ta zama sirri wallahi wallahi kika faɗa ma wani sai kin gane shayi ruwa ne cikin kuka ta ce in gane mana me ya saura dama a raguwar farin cikin da nake ciki tunda na aure ka bana samun farin ciki daidai da kwayar zarra in ka so ai sai ka faɗa ma abba na abin da ka rasa shi mai iya baka ne ka sani ke dakata tun yaushe abban naki ya zama matsiyaci matalauci wanda kika sani da ba shine yanzu ba a ina ya ga arzikin da zai iya bani wa'annan tas ta ɗauke shi da bahagon mari jikinta na rawa fuskar ta yi jajir abba na ba matsiyaci ba ne, kai ne matsiyaci kuma insha Allahu bala'i da masifa yanzu ka fara gani ta faɗa tana kokarin fita daga gidan baki ɗaya hankalinsa ya tashi jin darbatun wahida da ta mai ganin ta da ki banza za ta fita ya sa shi cikin zafin nama ya jawo ta ya yarfa mata mari kamun ya ce wallahi sai dai ki mutu luwaɗi ko yanzu na fara ya watsar da ita gefen kujera kamun ya san kafin ya sa wa kofar ki ya ce ba ki ba sake zuwa ko nan da bakin gate ya dauriya shek yayi ganin kwana uku bai sa ta a ido ba Ya sa ranar alhamis ya shiga ɗakin inna ya same ta kwance ta yi nisa a tunaninta habib shigo man ta faɗa tana tashi zaune shiga yayi ya zauna ya ce inna ba za ki gano makwabciyarki ba ina ji a jikina tana cikin damuwa kin san halin da take ciki ya kamata ki gaida mai ki gaida mai gaishe ki ina ta sauke ajiyar zuciya kamun ta ce wallahi habibi tunaninta nake kuma ina tsoron zuwan nawa ya jawo mata matsala gashi ni ba ne da numban ta balle ka kirawo min ita in ji ko tana lafiya cikin sauri ya ce yauwa akwai kawar ta Hafsat mm, maman Abdullahi ki shiga gidanta ki samo dan Allah sai ki kira min sai ki kira sai in kira miki tashi ta yi tana faɗin ka kawo shawara ɗan nan mayafi ta sa ta fita ta shiga gidan Hafsat wanda ya kasance katafaren gida ne na alfarma da gani tana hutawa yaronta ɗaya abdullahi cikin girmamawa ta karbi inna tare da faɗin inna mai romin ya fushi mun daina ganin ki dariya ta yi ce hafsat kenan ina mijin nawa ta ce yana bacci tare da kawo mata ruwa da abinci ta ce ta koshi. allah an bana ta san ba za ta ci ba dan inna akwai tsayayyar zuciya ko alama ba ta da kwaɗayin abin wani zama hafsat ta yi tana turo baki ta ce ai dama na san kyamata kike kuma wallahi na iya girki dariya suka yi su duka kamun inna tace wallahi zuwa nai in ji ko kina da namban ma'u wata sabuwar ɗaliba da aka kawo muku yarinyar ta shiga raina to kuma kwana biyu na bar ganinta na ce bari in zo in karɓa hafsat ɗahiro ta ce wallahi inna nima tana raina ina ta mamakin me ya hana ta zuwa makaranta ranar lahadi to kuma ina tsoron mijinta kar ya koro ni tunda ba a shiga gidan da na je na duba ta inna ta yi jin ba tare da ta ce komai ba rubuta mata ta yi ta ce gashi ni ma bari in samu almajiri na ya shigo sai in sai kati in kira ina ta karba ta yi godiya ta tafi ta fita tana fitowa a kofar gida ta ga yashik da azamarsa ya yi kanta har tana mamaki in na kin samu ta baki ita ce ko ya faɗa a jere a kuma firgice haɗi da zallar farin cikin da ya sa inna sakin baki tana kallonsa kai kawai ta ɗaga mai tana mai kallon mamaki kamun ta shiga gida ya bi bayanta yana mai sanya kiredit ɗin ɗari biyar da ya saya don ya samu isasshen lokacin jin matsalarta cikin rawar jiki yake sanya numban muryar ta kawai yake so ya ji har ya gama kamun ya danna mata kira yana mai limshe ido ido kawai inna ta zuba mai zuciyar ta na bugawa a daidai wannan lokacin da ya shakke kiran Husna ita kam tana nan inda yake fara da ita kwance tana kuka dan saman hannunta ta fada jin wayar ta dake vibration yasa ta miƙewa a hankali ta tashi ta haura sama tana shiga ɗakin ta ta rufe tare da kwanciya akan gado kana ta zaro wayarta daidai lokacin da aka sake kira ta yi bikin call din ta yi shiru ba haka ya so ba ya so ta yi magana amma ta yi shiru sai ajiyar zuciya take saukewa a yi okay husna a zabure ta kalli wayar tata tana ganin bakuwar namba ce amma kamar muryar malamin da take ji ya shek ta faɗa cikin slow voice tana addu'ar Allah ya sa shi ne tana buƙatar addu'ar shi na'am afwan ba miki sallama ba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu amsa masa tayi kana ta gaida shi tana faɗin ina inna wata irin kunya ta kama shi tunowa da inna ba? amma shi ya ɗauka a hankali ya juya suka haɗa ido da inna da ta zama mutum mutum jin yadda yake yin kasa da murya ba wani tazara ne tsakanin su ba amma ba ta ji me yake faɗi ba wayar ya miƙa mata yana matsawa jikin bango ya jingina yana jin yadda buguwar zuciyarsa ke ta kasa tana raguwa bayan sun gaisa da inna inna ta ce husna ashe dai baki yafe min ba akan laifin da na miki shi yasa kika ɗauki kafarki ko makaranta ba kya zuwa ko to ga gidana nan ya cika da shara da ita ma muke ta da kai kuma ba zan share ba sai kin zo ta faɗa cikin zaulaya murmushi mai haɗi da hawaye ta yi kamun ta ce inna ina cikin matsala inna ki taya ni addu'a ki kuma sanya malami na ya taya ni inna ya rufe ni babu hanyar da zan fita a gidan nan na gaji ina son komawa gaban iyayena inna zuciyata a ko da wani lokaci za ya iya bugawa saboda yanda nake tsananin nake jin tsananin azabar zafi ki yafe ni ki ce da ya shek ya yafe mu ku nema min gafarar 'yan uwana ko da ba na raye kuka inna ta kama tana faɗin me ya faru suna dan Allah karki tafi ki ban mu shek ya kwace wayar cikin rawar jiki kamin ya tashi ya fita ya shiga dakin shi ya rufe da bas ya zauna yana jin yadda take kuka a sanye ina zaki je me ke faruwa da ke bakin ce mahaifi kika ɗauke ni ba in dai har da gaske kike to ki faɗa min damuwar ki. ni kuma zan baki hanyar da zaki tallabe ma zaki tsallake ma matsalar ki, insha Allah ina jinki datse harshensa yayi da karfi jin abin da zai furta ya shek na gama auren nan ba zan sake aure ba har abada ban karar da komai ba a wajen zamantakewar aure sai bakin ciki in uwata ki daina cewa haka insha Allah zan baki farin ciki zan rayu da ke a koda wani lokaci ina ji a jikina kin kusa dawowa gare ni zan tarairaye ki fiye da kwai zan sha zan share miki hawayenki ba ke ba kuka sai in na farin ya shek me kake nufi ta faɗa tana fiddo da ido cikin tsoro tare da katse shi kanshi ya dafe a hankali kuma ya ce astaghfirullah kamun ya ce oke ina nufin ni da kike kira mahaifi duk zan maye miki gurbin abin da kika rasa insha Allah zan yashe in nema da iya karfi na dan ganin na zame miki maganin damuwar ki ji faɗa min abin da ke damun ki uwata a hankali ta fara bashi labarin abubuwan da ke faruwa ta rinka kama daga dukan da aka masa har zuwa yau marin da ta masa da dukan da ya mayar mata gabaki ɗaya jikinsa rawa ya ɗauka sa ya jawo ransa ya ɓaci matuka gabaki ɗaya jikinsa rawa ya ɗauka sa ya jawo ran shi ya ɓaci matuka a fusace cikin cikin daka tsawa ya ce wai ke baki da ɗan uwan da zaki faɗa ma sai ka ce daga sama kika faɗo ya zaki zauna yana dukan ki mace ne fake zai iya dukan ki a inda zaki kasa, har abada kin ga ba san ki yake ba ya shek ya nuna min barazana da in na faɗa ma wani fushinsa ya sassauta fushinsa ya sassauta kane ya ce babu abin da zai miki wanda Allah bai miki ba ina yayyanki ta ce suna gidansu ya ce oke sun turo miki kati ki kira babban yayanki ki faɗa masa abin da ke faruwa yanda kuka yi sai ki faɗa min ya kashe wayar yana sauke numfashi habibullah inna da ke tsaye bakin window ta kira fitowaye yana tsuke fuska me yayi zafi har da rufe kofa inna yarinyar nan na cikin matsala ko in ce hadari dole ta samu jigo masu tsaya mata tunda bata da kowa zan je in dawo ya ce yana fita kai ta gilgiza tana faɗin habibi ba mu da kowa kar ka je ka ballo min rigimar da ba mu da yanda za mu fitar da kanmu ko da ya siyo katin ya tura ma Husna tare da cewa ta yi abin da ya dace ba zai sake kira ba kar ya ja mata matsala shawarwari ya bata daga karshe ya kashe Marmashi ta yi tana sawa ta ga na ɗari biyar ne. Sosai tausayinsa ya kama ta ta san 'yar ribarsa ce ya kwashe. Wani ƙwarin gwiwa ta samu kanta a ciki akan yi sata ta kira anti Aisha bayan sun gaisa Husna ta yi shiru. Husna tun Abba ya dai yau ko akwai magana na jikin yi shiru sai sauke numfashi kike. Ko mun samu sabon baby ne tunda wancan ya fita. Anti gida nake so in dawo cewar Husna. Gida kuma Husna ki dawo ko zaki zo ki gaishe da su Abba ki koma. a'a anti ina son kashe auren nan ne me ashe baki da hankali yau da ba ya sadan bane mijinki da sai in ce cuta miki ake amma ai mu mun san kina hannun nagari kar ki sake wannan gangancin da hauka kar ma ki bari abba ya ji ki wallahi kan ki farau aure a wani gari Allah ya ba mu waɗanda ake gaisuwa ta kasa can uwa duniya su su ce min kuka ta saka mata sosai kamar za ta fasa kamar za ta fasa mata dodon kunne lokaci daya Aisha ta sauko ta cika da raunin game da tausayin yar kanwar su a hankali cikin lallashi ta ce Husna ki hakuri amma ba zan baki goyon bayan ni ina gidan aure na ba ke kuma ki dawo gida anti taya zan zauna ta mazinaci dan homo mai duka na kamar jaka duk sadda ya so Aisha ta saki salati kamin a fusaci ta ce Husna bai dace dan kin gaji da zama da shi ba ki masa wannan sharar. ban so kin ji kuma ki bar haka dan Allah cikin bacin rai tace shi shikenan amma wallahi billahi lazi duniya zan bi in ban zo gare ku ba gawa zan zo in ban zo gare ku da rai ba zan zo daga za a kawo muku gawata ya Aisha ina ta miki magana amma kina karyata ni Sadam azzalimi ne ruwa biyu ne bari in turo miki dukan da yamin kiga fuskata sai ki sheda ta kashe wayar tana hawan WhatsApp ta tura mata hoton fuskarta kana ta bi ta da voice anti baya bani abinci mai daɗi sai wanda zai taso min da basar kamar yanda ya dauke ni kamar wanda ya dauko ni daga gidan firsina yanzu abincin ma gabaki ɗaya babu shi ya kuma ki siyo min Allah ya taimake ni waɗannan kayan da abba ya bani da yanzu ban san ya zan yi ba ki taimaka min yar uwata ki saurari kudirina ta tura mata Aisha na gama jin voice din ta fara salati jikinta ko ina rawa yake tunda suka taso sun san cewa Husna mai sauki ce cikin yaran Abba ba ta da hayaniya ba kuma takariya ba kuma takariya ko hada baki da ita ayi sai ta ko hada baki akai da ita sai dai ta ce Allah ya hana babu kyau shi yasa Abba ya fi santa dama ga ta da sunan mahaifiyarsa bata tsaya mayar da replay din voice din ba ta kirawo Husna tana dauka ta ce Husna me yasa tuni baki faɗa ba wannan ramar da kika yi ta lafiya ne in anti kenan ke kanki ba gashi ba da kyal kika yarda balle abba ni dai dan Allah ki zo ki dauke ni kawai yanzu haka ya mun targade wallahi a hannuna ajiyar zuciya Aisha ta sauke kamun cikin fada ta ce ki fita daga gidan mana dan ubanki a duba miki baki da wasu abokan arziki ne koya anti ya rufe gida ta ce cikin muryar kuka Husna yanzu abban mu bashi da lafiya hawan jinin shi ya tasa masa hawan jini ya tasar masa ko aiki baya zuwa amma ki kula da shi kin ga bai dace a ce mu kai maganar gida ba yanzu sai ya ji sauki ke ko da mun kai ta ya zama wajibi mu samu hujjar da zamu gamsar da su kin san matsayin Saddam a wajen Abba ba zai taba yarda ba har sai in ya ga abin da yake ido da ido yanzu shawara da zan baki nan shine ki san yadda zaki duk sadda kika kama shi a harkar ki dauki hotonsa ko ki mai bidiyo hakan shine kawai gamsasshiyar hujjar mu ni kuma na miki alkawari da kaina zan zo in dauke ki ke mu duka ma za mu zo don kowa ya gane idanun idanunsa kin ji shawarwari ta bata kamun su sallama ta kwanta tana matsa hannunta da ya yi jawur kuma ya dan kumbura tashi ta yi da kirjin yadda cikinta ke rarakewa ta buɗe ledarta sara ba ta barin dami gabaki ɗaya ɗan abin da ya rage mata bai bi biyar ba biskit uku sai bonds guda biyu ya zama dole ta dawo yin azumi ko ta samu sauki ɗaya ta ɗauka ta ci ta sha ruwa ta yi kwanciyar ta a haka suka jera sati ɗaya tsakani sadam da husna babu wanda ya sake neman wani tun hannunta na kumbura har ya zo ya warke dan kansa sai abin da ba a rasa ba zuwa lokacin ta fara galabaita da yunwar da ke cinta saboda tana azumi ba wadataccen abin sahur balle na buɗe baki wata talata ce da yamma ta ji karar motoci a gidan nasu wanda ya tabbatar mata da baki ne suka yi a hankali ta fara jiyo hayaniyar su sadam hakan ya sa ta lallaɓa ta miƙe dan jiri take ji sakamakon yunwar da ke cinta sakowa take cikin natsuwa inda ta iske su baje a falo shi da wasu hamshakan mutane a sai tuni sadam ya zama ɗan hannu a harkar homo har gida ake zuwa a neme sa a basa kuɗaɗe ba kowa ya mai wannan hanyar arzikin ba a cewarsa sai ba basho wai ina cewa bosho sho, sori. yanzu ma baje suke a falo suna ta shewa sun kai su goma ga wasu manyan kololi da ke gefensu sheke da abinci cike a ciki na alfarma ya sadam ka taimaka min da abin da zan ci usna ta ce jikinta na rawa ke me yasa ko da ke maza koma ba ke yar iska ba wuce ki ba mutane wuri baki ga yi baki ba wani hamshakin alhaji da ke zaune kusa da shi ya dafa shi tare da cewa maji daɗi sunan da suke kiran shi da shi kenan ka bar ta samata kaza ta ce albarkacinka ina cewa ita ce kake bani labari